ma'ana yadda za ka yi wasa da nononta har ta kawo sha'awa saboda shi nono idan ka fara taɓa ma mace shi nan da nan za ka ga gindinta ya jiƙi ma'ana ta kawo sha'awa <clears throat> ko kuma in ce ta fara nuna maka hanyar ga abin da take da buƙata shi ya kasance wani jakada ne da yake aika saƙo ga sassan jikin mace misali idan ka zo kana taɓa ma mace nono za ka ga ko da ma ba cin ta za ka yi ba idan har ka taba mata nono ko da ba za ta gaya maka ba amma sai ka ga ta ya jike ma'ana ya kawo ruwa to zan zan baku bayani ne akan yadda za ka iya sarrafa nonon dan za ka ga wasu ba su ma iya taɓa nonon ba wani zai zo ya kama nonon mace ne wai shi a dole yana mata wasa amma yadda ka san yana mata koko yadda ka san ya samu filin dambe yadda ka san yana kokowa haka yake kamawa ya tattamar musawa a gama ga gurin yi jajawa ko ba haka ake wasa da nuna mace farko idan ka san kana son ka ci ta ne ko da baka son ka ci ta amma kana son ka yi wasa da nononta ga yadda za ka yi farko idan ta kwanta ko da ma bata kwanta ba ko da a zaune ne ka fara balla brazier ta ne a hankali ba kawai da faɗa ba a'a a hankali za ka mata komai cikin nishaɗi da jin daɗi saboda ka san idan har ka riga ka tsorata mace ka zo kana mata abu da zafi da ƙarfi haka ta ɗan ji ko yaya ne za ka gani imanta ya ɗauka saboda shi wannan abu an fi buƙatar shi cikin nishaɗi da kwanciyar hankali ne ba wai da gaggawa ko kuma da faɗa ko kuma da nuna ƙarfi ba yauwa idan ka zo ka kama nuna farko za ka fara matsa shi a hankali a hankali a hankali kana mutsuka mata shi a hankali a hankali a hankali yana yi idan ka zo kan kan nonon kan kwayan nan na kan nuna za ka zo ka kama ta ne a hankali kamar za kamar za kamar za ka za ka liliye kan a hankali a hankali a hankali idan kuma ka so za ka sha ba wai za ka kama ba ne ka kuɗa a baki a'a za ka fara lasar kan nonon nan a hankali kana lasa to tana jin daɗi ba za ka ga tana mimmiƙewa to ko da haka idan ka bari ka sa hannunka a gindinta za ka ji gurin ya jiƙe ma'ana tana buƙatar ka ci ta ba za ka ci ta ba sai ka sa bakinka ka ci gaba da tsotsa kana sha kana mulmula mata ɗayan kana sha da bakinka kana lasa ka ɗan kama kan nonon ka cicciga shi da harshenka ka mulmula mata shi sosai sosai ka mammatsa mata shi ya zama da bakinka ɗaya yana kan nonon ɗayan hannunka kuma yana ɗayan nonon ma'ana kana yi kana murza mata shi kana liniya mata shi a hankali a hankali a hankali nono ya kasance wani guri da ya fi saurin sa mace ta ji sha'awa ko kuma in ce guri na farko a jikin mace da zai sa gindinta ya jiki ma'ana ko da a ce mace ba ta da ni'ima in har za ka taɓa mata ta to kuma dai yayi ne za ka ga gurin ya jike ya yi damshi damshi yadda da ka sa burarka za ka samu biyan bukata za ka samu kwanciyar hankali kai kanka za ka fi samun nishaɗi a lokacin saboda ka bi ta hanyoyi ka bi ta sigogin da mace za ta samu nishaɗi a tattare da kai za ga mafi yawan mata za ka ji ta ce ni kam haffar gaba nake mai gida ya dawo ba na son ya dawo saboda in ya dawo na san ka za ka za ta san baka iya wasa ba ne amma ya zama na idan ka dawo za ka bi ta da wasanni ka taɓa ta ka shashafa ta ka abubuwan da ya kamata to ba za ta taɓa yin shakar ka dawo ba saboda ta san idan ta dawo ma wani ginshiki ne na jin daɗi a tattare da kai za ka ga wata idan mijinta baya nan gaba hidai ba ta jin daɗin gidan ba ma ta ganin hasken gidan har sai ya dawo saboda ta san shi ne wani ginshiki nata wanda yake haddasa mata farin ciki a cikin gidanta saboda ta san idan har suka keɓe za ta samu biyan bukata ɗari bisa ɗari kuma za ta gamsu ranar za ta wuni cikin nishaɗi da jin daɗi ta ga wata ma idan mijinta ya tafiya ba ta iya zama a gidanta za ka ga ta wani a gidansu sai da daddare ta zo ta dawo wata ma ba ta iya kwana ita kaɗai duk me yake kawo haka saboda mijinta ya yi wasa da ita ya kuma iya sarrafa ta kuma tana jin daɗin yadda yake tafiyar da ita da Allah maza ku daure ku jajirce saboda tabbas idan har kuna shafa kan nonuwan matanku kun iya matsa su kun iya musu abin da ya kamata sun fi samun nishaɗi da kwanciyar hankali a tattare da ku